gwamnatin jihar borno ta yi kira ga gwamnatin tarayya da ta yi wa allah ta kawo al'umman garin goza ɗauki don sake kwato garin da ke hannun 'ya'yan ƙungiyar boko haram fiye da mako guda mataimakin gwamnan jihar borno alhaji zanna umar mustapha ne da ya yi wannan kiran a lokacin da ya ziyarci wasu sansanin 'yan gudun hijira da suka fito daga garin na zuwa wasu ƙauyuka da ke makwabta da jihar borno mataimakin gwamnan ya shaida mini a wata hira da na da shi ta wata ho cewa al'umman garin gozan na cikin wani halin kakani ganin cewa har yanzu waɗannan mahara su ne ke rike da garin mutanen boko haram sun karbe garin goza sun kori mutane sun kashe mutane har da hakimin goza kashe shi mutane a cikin gari suna bin mutane suna yanka su da mutane kaya da gida gaba daya wanda suke da karfi da kuma wanda suka samu hanyar fitowa su kuma sun fito ah, suka fito na daga wasu sun sun zo sun zo kuma daga nan gudun ka aika a zona kam ko kuma mun je mun same su suna cikin damuwa suna ta kuka daga ramar da abubuwan da ke faruwa kuma ba su kan cewa mataimakin gwamnan ya ce mafi yawan waɗannan mutane sun dai shiga garin madagali ne da ke jihar adamawa ɗaya daga cikin jihohin da kafawa dokar ta ɓaci ya ce gwamnatin ta tura manyan motoci don jigilar mutanen da suka samu kubuta daga cikin garin na goza zuwa wasu wurare da ke da dama dama a jihar borno da kuma dama su kayayyakin abinci da kayan kwanciya da na wanka da na wanki da dai wasu abubuwa irin na bukatun yau da kullum don sauƙaƙa musu irin matsanancin rayuwa da suka shiga. Duka ba da abinci muka ba da komai su wanda suke alhamdulillah suna lafiya. ya zuwa cikin ubani aka bude wannan sansani kenan eh na abu bude ta akwai mubi amma wannan na mubi din a primary school ne suke a inda ke gaya maka inda aka bude wannan akwai a mu abinci akwai da zaman kiwon lafiya su da sauransu duka wannan an yi shi ana ana kan wannan haka to da kamar za a iya eh, gane adadin mutane nawa ne yanzu aka rasa sakamakon wannan rikici na garin Goza wallahi malam Haruna mu sai Allah Allah shi kadai ya san me ke faruwa cikin gobe Allah shi kadai shi kadai ya san wanda aka shi Allah shi kadai ya san wanda suke da su a da dan tun da mun da samu sun shiga ba ana nan dai ana ta ba da su ana kokari aka cewa su fita amma har yanzu su fita ba su ba mu ta wanda shi kadai mun da dan zo gurzo da mana sun buga kin mutane da yawa sai mata ne ma ke bin mutane mu gaskiya muna kira ga gwamnatin tarayya taimaka ta ga cewa lalle an shiga wannan waje an kwace wannan mutanen a kwace da ko kamar da kuwa a kwarin mutanen da mutane samu su koma gida to ranka da kamar wani kira zaka yi wa musamman ma mutanen da ke wannan yanki yadda suka samu kansu cikin wannan hali na kakani kaye a wannan halin Allah ne dora mana gaba daya da tun bane Allah ne dora mana wannan halin halin da kyau da babu kyau dole mu gode Allah subhanahu wataala wannan halin da muka samu kanmu a ciki ka san cewa an shekara biyu da rabi ko shekara uku muna cikin wannan halin a cikin da wannan da a cikin jihar Borno amma muna addu'a muna roƙon Allah Allah subhanahu wataala ya kawo mana karshen wannan shi da abubuwan su muna kira ga shi shugaban kasa shi ya sake wawaye duwa a sake samu abubuwan da ya kamata a kai wannan wajen a bawa ma jami'an tsaro su shiga ba ta mana wannan yankin na su mai da gidan mutane gidajen su ba ka ba ana cikin halin da ba shi dauke jama'a kuma suna cikin wahala suna cikin wani irin hali wanda ba su ba shi da irin sama. mataimakin gwamnan jihar borno alhaji zanna umar mustapha kenan ke bayani kan irin halin da ya ga al'umman garin goza da wasu 'yan bindiga suka daidaita da kuma irin yankurin da gwamnatin take yi wajen tallafawa waɗannan mutane da yanzu haka suka zama 'yan gudun hijira a cikin ƙasar su haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya